الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan gari mai albarka garin abbare a wannan fada mai albarka fadan sarkin abbare ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abun da za mu ji na waɗannan kalmomi wanda za mu faɗa a wannan wuri kuma muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu yi aiki da shi kasancewan wannan zaman kamar mabuti ne na zaman da za mu yi da daddare insha Allah za mu dan tattauna kan wasu matsaloli a takaice na abin da ya shafi wato gyaran halayenmu da kuma gyaran tarbiyyarmu gaba mu wato ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicci musulmi san adam bai bashi haka kawai ya yi rayuwarsa yadda ya ga dama ba akwai yadda aka tsara masa rayuwarsa ibadansa mu'amalarsa da kuma yadda halayensa ya kamata su kasance babu abun da addinin musulunci ya bari kuma wajibi ne kowa ya nemi sanin menene addinin sai tsara masa a rayuwarsa ya rayuwarsa ya kamata ta kasance don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya koya mana komai da komai abin da muke bukata har ma sabai suka ce babu wani tsuntsu da yake tashi sama da fuka-fukansa fatai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ilimi a cikinsa sannan haka nan salmanul farisi yahudawa suka tambaye shi suka ce masa laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta qira'ata annabin ku ya koya muku kowane irin abu har yanda za ku yi ba haya sai ya ce ajal nahana an nastaqbil al-qiblata li bawlin aw qa'idin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi rawfin aw annabin ku ya koya muku dukkan abin da za ku yi a rayuwarku har yadda za ku yi ba haya da hudawa suka suka tambaye Salman al Ya ce na'am magana ta sanama ya umarce mu da cewa in za mu yi ba haya kada mu fuskanci alƙilla kuma kar mu bata baya in za mu yi ba haya ko bawane kuma ya ce kada mu yi tsarki da hannun dama kar mu yi tsarki da kashin dabba ko kuma mu yi tsarki da wato ainihin kashi ina manzala ta sallama ya bar duniya ya bar al'ummarsa a bisa shiriya duk abin da suke bukata ne ya bayyana musu na shiriya ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna musu manzala ta sallama ya bayyana shi duk abin da suke bukata a bayyana musu na bata manzala ta sallama ya bayyana shi kuma ya umarci al'ummarsa su nisance shi yake taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la hana illa halik na bar ku a bisa wato ainihin tafarki wanda yake fari darensa kamar yininsa babu duhu a tare da shi babu mai halaka babu mai barin wannan tafarkin sai wanda yake halakeke wato wanda zai halaka ya bar ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa duk abin da addinin musulunci yake bukata ko abin da dan adam yake bukata a sa manzo Allah sallallahu alaihi ya koya masa sai dai idan bai sani ba fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi idan ba ku sani ba saboda haka ne abu na farko da sa za mu fara magana a kansa a nan shine wato su matasa matsayin matasa a addinin musulunci da yadda ya kamata rayuwarsu ta kasance shi matashi wato yana da karfi na jiki yana da ƙarfi na kwakwalwa na fahimtar abubuwa da kuma riƙe abubuwa ɗin Ke sa addini musulunci yana samun ci gaba ne da gudunmawar da matasa suke bayarwa galibi su manyan mutane masu shekaru sun jarraba abubuwa na rayuwa na yau da kullum wannan abu sun yi shi sun ga daidai ne wannan abu kuskure ne tunaninsu ya fi na matasa hangen nesansu ya fi na matasa to amma kuma wajen aiki a aikace kuma da jiki da jini da tsoka matasa kuma sun fi ainihin wanda suke tsofaffi kafi sai sa addini yana bukatan duka ɓangarorin wato guda biyu idan aka ce al'amari matasa ne zalla suka shirya shi ba da shawaran tsofaffi ba to akan samu matsala galibi sai sa wani yace innal umura idan idan dabbara dabbaraha duna shuyukhi tarafi sayri al-khalala wato al'amura idan aka ce matasa ne zalla suka shirya shi ba tare da shawaran tsofaffi ba to ana samun matsala a cikin tafiya ne to amma wanda suke runguman al'amuran kuma su tafi da shi su dinga yin sa ba tare da gajiya ba da karfin su da jikin su za ka samu kuma galibi su ne matasa su ne wanda idan sun yi kyau al'amura suke yin kyau gaba daya su ne wanda in ba su yi kyau ba kuma gari yake lalacewa al'umma suke binnan taɓarɓarewa da sababin matasan garin ko matasan ƙasar ko kuma matasan wannan wurin ba su da kyau ke yasa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana ya zo da wannan addinin musulunci sai galibi ya zama da matasa ne suka amsa masa manzala ta salama yana ɗan shekara arba'in aka aiko shi ya zama annabi wanda ya fara amsa masa shine abubakar shine dattijon sahabbai amma a lokacin da ya amsa din shekaransa talatin da takwas ne bai kai manzo Allah ta sama shekaru ba to da kenan duk daga shekara arba'in ya yi ƙasa su ne galibi suka amsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kira wato da'awan da ya zuwa ga addinin musulunci to kuma su ne suka tallata addini su ne wanda suka yi jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kuma wanda suka rungumi addini suka yada shi suka shiga da shi birni da kauye har aka fahimce shi su suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya har ya isar da wannan addini ba tare da ya samu matsala ba saboda haka kenan matasa suna da muhimmanci a cikin al'umma ashabul kafi wasu waliyan Allah ne bayin Allah na gari waɗanda sarkin garinsu ya addabe su ya hana su yin addinin musulunci yace dole sai sun bauta wa gumaka su kuma suka ce ba za su yi bautan gumakan ba suka gudu da addinin su aka je aka kamo su aka zo aka tuɓe musu riga akan za a azabtar da su amma Allah ta'ala ya ba su dama suka gudu suka sulale suka je suka shiga cikin kogo ubangiji su bani wata ala ya sa musu bacci na shekara ɗari uku shekara ɗari uku da tara suna bacci don tsira da addinin su sannan suka farka suka ainihin shiga kasuwa da su yi sayayya sai suka ga a sai duniya ta canja ba irin yadda suka barta ba sai a sai Allah ta'ala ya sa su sun farka da imanin su sun shiga da su je su sayi abinci sai suka samu wayannan mutane ba mutane da suka rayu da su ba ne a da kenan sarkin garin sai Allah ya kaddara cewa musulmi ne bawan Allah mutumin kirki aka ba shi labarin waɗannan mutanen har ya je har wurin su kuma ya hana a taba su ya je ya gana da su a karshe kuma ubangiji subhanahu wataala ya dauki nan su a cikin wannan kogon suka mutu da imanin su Allah ta'ala ya bada kissan su bayin Allah ne na gari amma fa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda samari ne suka yi imani da ubangijinsu subhanahu wataala Allah ta'ala sai kara musu shirya sai zama su ne wato ainihin suka tsira da imaninsu saboda ainihin Allah ba su karfi na zuciya wato duk yanda aka yi musu barazana bai sa sun koma cikin kafurci sun bar imaninsu ba haka nan a zamanin manzala ta salama matasa ne suka yada addini su suka yi jihadi tare da manzala ta salama suka suka kashe abu jahal wanda ya nemi wato ainihin ya walakanta manzala ta salama ya walakanta addinin musulunci ya hana mutane amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je yakin badar abdurrahman bin auf yace wani matashi yace mini ina abu jahal yake yace me yasa kake neman sa yace in na ganshi ko shi ko ni domin ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina juya wani matashi shi ma ya faɗa masa haka yace ina abu jahal sai ga abu jahal ya nuna musu abu jahal shikenan suka yi ta a kansa suka kashe shi su biyun gaba daya sannan da suka kwantar da shi kamar ya mutu wato ya kusa mutu saura ɗan kaɗan wato abin da ya rage na rayuwarsa haka za ka ga manzala ta sama an kashe abu jahal aka ce a je a nemo shi sai ga abdullahi bin mas'ud mutum ne wada ɗan ƙarami ya je ainihin kan gawan abu jahal ya samu abu jahal wato bai ainihin gama sa abu ya taka wuyansa ya ce ina ɗazawanka ina girman kan da kake da shi sai abu jahal ya ce masa lalle ka hau abun hawa mai wato ainihin mai girma ko mai wahala ya kai mai kiwon dabbobi aka je ya yanke wuyan abu jihar ya kare tashi aka gaya manzala ta sallama ya yi farin ciki da wannan to da aka su ne dai suka yi wannan aikin sannan haka nan sune suka kashe kawo binin asharaf shugaban yahudawa wanda ya so ya ga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuga kafurai su zo su yaƙe shi domin a kurmushi addinin musulunci matasa ne suka je suka yi maganinsa suka gama da shi saboda haka matasa su suke yada addinin musulunci su ne suke jihadi fi sabilillahi su ne suke tsayuwa akan kalmar Allah su ne waɗanda addinin musulunci yake alfahari da su ya sa zuwa cikin hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane guda bakwai wanda za su shiga inuwan al'arshi ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwan daga cikinsu akwai shabun na shafi ibadatillah wato matashi wanda ya tashi a cikin bautan Allah subhanahu wa wato shi tun da ya tashi yana matashi ibada yake kokarin fahimtar addinin Allah kokarin fahimtar musulunci da kuma tabbaka musuluncin a aikace bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine aikin sa har ya bar duniya to duk rikicin da za a shiga ranar alkiyama da zafin rana da bakin ciki da wahala na taron alkiyama shi baya cike yana nan a cikin inuwan al'arshi ubangiji subhanahu ala zai masa gata ya karrama shi a cikin wannan inuwan har a gama hisabi a gama rikicin da za a yi na ranar alkiyama sannan a je a kashi a kashi a aljanna to wannan matsayi na wato ainihin matasa dole ne su kiyaye shi su rike addinin su su rike addinin musulunci su mutu akan haka domin su samu tsira gobe alkiyama idan mutum bai yi ba kuma ubangiji ta'ala sai ya tambaye shi ranar alkiyama lafiyan da ya bashi na ƙuruciya da kaifin hankali da ya bashi na ƙuruciyarsa ubangiji ta'ala zai sa a tambaye shi ranar alkiyama an ya karar da shi kamar da ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la tazalu qadama 'abdin yawm al hatta yus'ala an arba'in an dinihi abun nan an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an wa an ilmihi fima amila bihi duk mutumin da ya ranar kiyama ba zai gushe ba sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu a tambaye shi dangane da rayuwarsa akan me ya karar da ita akan me ka karar da rayuwanka dangane da kuruciyansa akan me ya tsofar da ita akan ta'a wa Allah subhanahu wataala akan bin Allah bin manzon Allah ta ko kuma sharhodiya da yawo a gari da rashin sanin ina mutum ya fuskanta za a tambaye shi dangane da dukiyarsa a ina ya neme ta sannan kuma a me ya ciyar da ita shin ya ciyar da ita fi sabilillahi ya ciyar da ita tsakaninsa da Allah don ɗaukaka addinin Allah ko kuma ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da dukiyar da Allah ya bashi za a tambayi mutum dangane da ilimin da Ubangiji ta'ala ya bashi a me yayi aiki da shi shin ya yi aiki da ilimin ko bai aiki da ilimin ba wannan tambayoyi dole ne mutum ya shirya amsan da zai ba su ranar alkiyama to tun yanzu kana matashi ka ji tsoron Allah ka fahimci addinin Allah ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa lokacin da ka tsufa. idan mutum ya tsufa kuma to duk wani uzuri ya yanke masa idan bai shirya ba to ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai ce ya raya shi rayuwar da bai da wani uzuri yasa tun kana matashi ka zama mutumin kirki sai ka tsufa akan mutumin kirki man shabba ala shay'in shaba alayhi duk wanda ya tashi akan abu to zai tsufa akan wannan abu idan ka tsufa akan da'a wa Allah ka tashi akan da'a wa Allah ta'ala zaka tsufa akan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala na sai zama rayuwanka gaba ɗayan ta addini ne Allah ta'ala ya maka ga abun nan abun nan ya maka gata ya karrama ka ranar alkiyama idan rayuwar mutum tun yana matashi ta zama sabon Allah ne to kuma in ba sa'a ba zai tashi akan sabon Allah ne har ya tsufa kuma yana sabon Allah amma idan mutum ya tsufafa dukkan alamu na tafiya na barin duniya sun bayyana masa a lokacin kuma ya kamata ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ta'ala ke cewa awalan nu'ammirkum mislu ma yatadhakkara fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nazir ba ban raya ku ba rayuwa wanda me abin nan mutum zai yi zai gargadu a cikin ta kuma mai gargadi ya zo muku shine manzala ta sura ko kuma kurkura duk wanda aka raya shi shekara 15 inji manzala ta ma, ita Allah ya gama dai bai masa uzuri ba abun da ya rage masa kuma duk wanda ya kai shekara 60 ba abin da ya rage masa face ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala domin an gama dauke masa uzuri an ba shi lokacin da zai tunani ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to fa idan mutum ya riga ya tsufa kuruciyansa ba za ta taba dawowa ba ba yadda za a yi kana tsofo a ce ka dawo matashi haihata yadda ibu zujaju izan faha wa ya odu shekun fi shababin furhadi medaliya ya ce har abada ba za ka taɓa zama matashi ba ba za ka dawo matashi ba bayan ka zama tsoho kamar yadda gilas idan ya fashe ba za a sake mai da shi a yadda yake da ba to haka nan in ka riga ka tsufa za ka yi nadama idan lokacin da kana matashi baka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wallahi shababu hamidatan ayyamuhu law kana zalika yushra aw yarji wani tsoho yake kuruciya ta bushe kwanakin kuruciya abun yabo ne ina ma za a iya sai ta kuruci yanayin in saya da kuɗi na ko kuma za ta iya dawowa to ba za ta iya dawowa ba kuma ba a saya da kuɗi saboda haka mu ji tsoron Allah mu bauta wa Allah subhanahu ta'ala tun muna matasa har mu tsufa akan haka ibada ta zame maka jini da tsoka a jikin wato idan mutum bai saba da wa Allah ta'ala ba sai ta zame masa wahala amma in ya saba kuma to abun sai ya zame masa ne sai ya zame masa jiki sai zama jini da tsoka kana bautan Allah ba ka shan wahala kana barin sabon Allah ba tare da kana shan wahala ba so da haka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na gaba wato mu tarbiyantar da 'ya'yanmu mu zama masu tarbiya mu kanmu matasan sannan kuma masu 'ya'ya su kula da tarbiyan 'ya'yansu idan mutum ya kula da tarbiyan ɗansa tun yana yaro ya zama mutumin kirki duk aikin ladan da ya a rayuwarsa kana da wannan ladan don ubangiji ta lashe wa Allah in insani illa ma wato mutum bai da wani aiki sai abun da yayi daga bai da ladan wani aiki sai abun da yayi da kansa sai manzala sama ya ce inna adaiba ma kalar rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi mafi tsarkin abun da mutum zai fi shine abun da ya nema da hannunsa yace yaronsa yana daga cikin abun da ya nema da kansa kai kai sababin zuwansa duniya duk aikin alkhairin da yayi ana baka ladan kamar yadda ake bashi idan ka tarbiyantar da matasa ka tarbiyantar da yara guda biyu guda uku to ana baka ladan ibadanka da kuma ladan abin da waɗannan yaran suke aikatawa har iya tsawon rayuwarsu ko da kabar duniya yasa daga cikin ayyukan dan adam wanda ba sa yankewa akwai waladun sali wato da na gari wanda mutum ya bari to da haka mu tashi da tarbiyan yaran mu su taso akan addini ubangiji subhanahu wataala ya ce wa amanu ku kuma wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye kawunanku da ku daga fadawa wutar jahannama kai kanka karka yadda ka fada cikin wuta duk abun da zai kai ka wutar jahannama karka yadda da shi kuma karka yadda iyalanka su shiga wutar jahannama duk abun da yake na sabon Allah ne ka tsare iyalanka daga gare shi ka musu tarbiya ka tsaya tsayin daka ka ga cewa masu addini ne wannan wajibi ne ubangiji bani wata ala tsora maka idan baka yi ba kuma Allah zai tambaye ka in kai tarbiyan kuma kana da ladan ayyukan da kake da kuma ladan wa'inda waɗanda kai wa tarbiya saboda haka wajibi ne mu kula da wannan kuma hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati al-amiru ra'in fa huwa mas'ulun an ra'iyati ورجل راء في huwa وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية fi. في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته كلكم راع وكلكم مرؤوف وكلكم مسؤول عن رعيته wato ku akwai abin da aka bashi kiwo kowa an bashi akwai abin da zai kula da shi an ba wa sarki ya kula da talakawansa kuma ubangiji ta'ala sai ya tambaye shi ranar alkiyama in bai kula da talakawan ba me kula da talakawan shine ka kula musu da maslahar rayuwarsu da addininsu abubuwan da suke bukata na rayuwa wanda kana da halin ka ba da umarni a yi kan rayuwarsu ta gurɓace ka tsaya tsayin daka ka ga an yi haka abubuwan addininsu maslahansu na addini barna da ake yi da sabon Allah a garinka kana da daman ka hana wajibi ne ka hana abun da ba a yi na addini kai umarni a yi shi Allah zai tambaye ka ranar alkiyama idan kana shugaba ko kana sarki aka yi sabon Allah ko aka garin ka ya lalace ba tare da ka hana ba Allah zai tambaye ka akan wannan sannan haka nan mutum shi kuma an ba shi kiwon wato iyalan gidansa matansa da 'ya'yansa ya kula da su ya kula da rayuwarsu ya take tafiya suna tafiya akan addini ko kan sabon Allah kuma ubangiji ta'ala zai tambaye shi idan bai rike wannan amanan ba idan bai kula da addinin su ba bai kula da tarbiyan su ba ubangiji ta'ala sai ya tambaye shi ranar alkiyama sannan haka nan almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wato mace an ba ta kula da gidanta kuma za a tambaye ta ita ma dangane da gidan wato mace ita ce shugaban cikin gida shi kuma baba ko miji shine shugaban iyalan gidan gaba daya mace dole ta san me yake shiga ya fita a gida dole ta san ta kula da tsaftan gida ta kula da tarbiyyan yara don galibi mace ita ne ma ta fi yaran a lokacin da suke kanana fiye da baba to dole ne ta kula da cewa yaran nan halayensu mai kyau ne ko marar kyau ne menene tarbiyyan yaran nan ta kula da tarbiyyan shi yasa yana da kyau in kana son ƴaƴanka su zama masu tarbiyya ya zama ka aura musu uwa ta gari tun kafin su zo duniya haƙƙi ne na ƴaƴanka a kanka ka zaɓa musu uwa ta gari in ka samu uwa ta gari to kenan gidanka kuma zai zama gida ne mai tarbiya don ka ajiye malama a gidan kenan mai kula da tarbiyan ƴaƴanka yasa wani balarabin ƙauye da yake wa ƴaƴansa gori ya ce wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri limajidatil araq ibadin afafuha yake farkon alherin da na yi muku shine na zaba muku uwa ta gari wanda kamewanta a bayyane yake mace ce mai kamewa mai asali mai tarbiya na zaba muku wannan shine kyautatawan da na muku na farko wani kuma yace al'ummu madrasatun idza adatta adatta shaban tayyibal aras uwa makaranta ne idan ka tanade ta ka tanadi uwa ka tanadi ainihin matasa wanda suke da asali da haka uwa makaranta ne idan ka tanade ta ka tanadi wato ainihin matasa masu tarbiya matasa waɗanda suke ainihin za su zama manyan gobe waɗanda za su kula da addini waɗanda ainihin su ma za su tarbiyyantar da wasu wanda al'umma za su dinga alfaharin su idan ya haka suka zama masu tarbiya wato kana alfahari da su in an ce ko ba a tambaye ka in yaro yana kusa da kai sai ka ce ɗana ne ai wannan ɗana ne in an tambaye ka kana farin ciki da murna ka nuna shi ka ce ɗanka ne amma idan ɗanka bai da tarbiyya tarbiyyansa ta lalace yana shaye-shaye da ka gan shi ba yaron kirki ba ne wallahi kunya kake ji ka nuna ka ce wannan ɗanka ne inda za a tambaye kamar akwai da za ka yi ka kauce za ka kauce to da haka idan 'ya'yanka suka zama nagari to sun zama qurratu ayunin wato ainihin waɗanda za ka kalle su kai farin ciki in kuma suka zama ba nagari ba to sun zame maka bakin ciki abun bakin ciki za su dinga ainihin wato cusa maka bakin ciki ba ka son ka kalle su ma kuma ba ka son a danganta maka su a ce maka 'ya'yanka ne saboda ba nagari ba ne ba abun alfahari ba ne. saboda haka mutum ya kula da wannan hanyoyi na tarbiyya ubangiji ta ala ba mu qisban luqmanul hakim yadda ya tsaya yana tarbiyantar da ƴaƴansa saboda haka malamai suka ce hanya ta tarbiyya guda biyu ne akwai hanyar talqini akwai kuma hanyar ta'awidi wato hanyar talqini shine hanyar da za ka dinga lakkana wa ɗanka kana lakkana masa tarbiya irin abubuwan da ya kamata ka yi irin abubuwan da ya kamata ka yi ka dinga lakkana masa ka dinga masa wannan hanya ita ce hanya ta farko ta tarbiya ta biyu kuma akwai hanyar ta'awidi shine ka dinga saba masa wasu abubuwa wanda kai za ka dinga yin su shi yaron ya gani shi ma ya dinga yi misali bari in fara da hanyar ta'awidi idan mutum ya zama mutumin kirki to yayanka suna zamawa na gari galibi idan ya zama mutumin kirki iya iyalansa mutanen kirki to yaron ya tashi ya ga ana abun kirki to shi ma zai zama mutumin kirki idan mutum ya tashi ya ga a gidansu ana son addini ana riko da addini shi ma zai zama mai riko da addini ana son ilimi ana son fahimtar addini shi ma zai zama mai fahimtar addini amma in ya tashi a gidansu ya ga ashar ake yi shi ma zai tashi da ashar ya ga alfasha ake a gidansu shi ma zai tashi da alfasha ba a kulawa da sallah a gidansu ba a kulawa da addini ko oho aka ɗauki addini babu kalmomi masu kyau da suke fitowa a bakin iyayensa to shi ma ba zai tarbiyyansu da wannan ba munanan kalmomi ne da ashar da zagi da baƙaƙen maganganu da maganganu na batsa to irin wannan yaro yake tashi da su suma don haka ya tashi ya gani ana yi a gidansu ya sa ne ce wa yan shu'u na shu'ul ne minna على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بهجا ولكن يعوده التدين أقربه wato wanda yake ainihin matashi yana tashi ne da abin da ya gani ana yi a gidansu mutum baya yin addini da hankalinsa kawai sai dai iyayensa su suke koya masa addini wato kowa an haife shi musulmi amma kuma idan mutum ya tashi a gidan ba yahude sai zama ba yahude in a gidan ba nasare ne sai zama ba nasare in a gidan musulmi ne sai tashi musulmi tare da cewa fitiran da aka halitta shi da ita wato ɗabi'an da aka halitta shi da ita addinin musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjasa aw yunasrani aw yumajjasani kowane abun haifuwa ana haifansa a bisa ɗabi'a ta addinin musulunci sai dai idan ya taso waye gari iyayensa yahudawa ne sai zama yahudi idan ba nasare ne sai ya zama ba nasare in majusawa ne sai zama ba majusi in iyayensa musulmi ne sai tashi musulmi a musulmin ma in iyayensa nagari ne sai ya tashi nagari galibi idan kuma ba nagari ba ne sai tashi ba nagari ba galibi don akan iya samun iyaye ba nagari ba da ya zama nagari ko iyaye nagari ta kuma ya zama ba nagari ba amma ba a cika samun hakan ba galibi abinda mutum ya tashi ya samu ana yi a gidansu to shine yake tashi a kansa saboda haka idan kana son 'ya'yanka su zama masu tarbiyya to kai ma ka zama mutumin kirki amma idan ka zama ba mutumin kirki ba ba ka da wata hujjar da ka ce 'ya'yanka kuma su zama mutanen kirki sai zai yiwu ba wato misalin wannan kamar yadda wani mawaƙi da yake cewa Idan kana rabbul baiti biddufi bariban masu ahlin baiti an yataraffasu idan ya na, mai gida yana ainihin kaɗa wato ganga ya zama shine mai kaɗa ganga don ayi rawa to iyalan gidan ba abin da za su yi sai rawan kawai rawan za su tashi su kama in baka gane wannan misali, ba wani ne mai kiɗa ya shigo gidanka wani ana kiɗa ana rawa kana zaune a gidan akwai ƴaƴanka a gidan suna kallo suna son su tashi su yi rawan nan amma suna kallon babansu suna tsoro suna son su tashi su yi rawa ga kiɗa kuma yana tashi suna jin jikinsu yana motsi su tashi su yi rawa amma ne sun kalli babansu sai su ji tsoro ba za ba to sai baban sai tashi sai ya kama rawa don Allah me za su yi kowa zai kama rawa ai har matan ba gaba za su fito su kama rawa ba ƴaƴan kawai ba wannan shine tarbiyya idan mutum ya zama na, yana kula da tarbiyyan kanka yana jin tsoron Allah yana kauracewa sabon Allah to ƴaƴansa ba za su zama masu kauracewa sabon Allah amma in shi yana yi to ƴaƴan kuma za su ce to ai baban su ma yana yi su ma sai su kama yi in kana son ƴaƴanka su zama nagari masu tarbiya to kai ma ka zama mai tarbiyan ka zama mutum na gari sai ƴaƴanka su yi koyi da kai su zama masu tarbiya na gari wannan shine wato ka koya wa ƴaƴanka tarbiya a aikace baka ce mutum yayi ba amma ya ga kana yi shi ma yana yi baka ce yayi ba amma saboda haka ya taso ya samu ana yi a gidansu zai tashi da wannan tarbiyyar ba tare da ka sha wahala da bulala ko duka wato kana tsora shi akan wannan tarbiyyar ba amma in kai ba ka yi matanka ba ka yi to kuma kafin a tsora shi akan wannan wato ta farki din na tarbiya za a sha wahala sannan abu na biyu akwai talqini talqini kuma shine umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki duk wani abu kyakkyawa yaro tun yana karami ake koya masa shi ya tashi da shi duk wani mummunan abu yaro tun yana karami ake hana shi kar ya tashi da wannan abu kamar itace ne in yana tsanye za ka iya tonkura shi bai karye ba amma in ya bushe kuma ba za ka iya tonkura shi ba sai dai ka karya shi baka yaro yana karami kana da dama a kansa wanda za ka koya masa abubuwa da yawa ka cusa masa tarbiyya ta ta ta addinin musulunci kuma ya dauka amma ya riga ya girma kuma to zai zama ya gagare ka ne sai sa luqmanul hakim wani bawan Allah ne mutumin kirki wasu sun ce annabin Allah ne amma zan ce mafi inganci bawan Allah ne waliyin Allah wanda Allah ba da kiskan sa cikin alqur'ani kuma har ya saukar da sura guda sunanta suratul luqman wato suran wato Luqman wannan bawan Allah ya ba mu samfur ne da zamu tarbiyyantar da ƴaƴanmu kamar yadda Allah ta'ala ya ito mana a cikin Al-Qur'ani ubangiji ta'ala ya ce wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ka ambaci lokacin da Luqman yake gaya wa ɗansa a lokacin da yake wa ɗansa wa'azi yake cewa ɗansa la tushrik billah kar kai wa Allah shirka inna shirka la zulmun azim don shirka zalunci ne babba shirka zaluntan Allah ne ɗaukan haƙƙin Allah ne na ibada a je a ba wani shi yasa zama babban zalunci to sai zaunar da ɗansa yake masa wannan nasiha yanzu me yake koyawa ɗansa tauhidi kuma yana hana shi daga shirka yana koyawa ɗansa ma'anar la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ma'anar wannan kalman kar ka kuskura kai shirka don la ilaha ka kore duk wani shirka babu wani bauta da gaskiya kace illa Allah ka tabbatar da tauhidi Allah ta'ala shine kawai abun bauta to sai zaunar da ɗansa yana koya masa wannan wannan kuma inda za a tambaye ka wani abu ne mafi girma da Allah ya umarni da shi kace tauhidi shine bauta Allah ta'ala shi kadai wa abudullah ku bauta Allah shine abun da annabawa gaba ɗaya suka zo da shi la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah da sauran sa aka saukar da ita tafai daga sama da sababinsa annaba suka yi yaƙi da kafurai wannan shine abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi mafi girma mafi girman abin da Allah ya hana kuma shine shirka shine wala tushriku wa abudullah wala shirku bihi shay'a ku bauta Allah kada ku yi masa shirka da wani abu idan mutum ya yi shirka ya lalata imaninsa gaba daya shirka shine hada bautan wani da bautan Allah kana bauta Allah kuma kana hada bautan da bautan wani kana ya kabari sujjada ko kana ɗaga hannu ka roƙi wani wani ya biya maka bukatan ka ya baka lafiya ko ya baka wadata ko ya baka ilimi ko ya baka shugabanci idan kai haka kai wa Allah shirka don Allah ta'ala shine mai bada wannan ko kuma ka ji tsoron wani kamar yadda ake jin tsoron Allah kana ga shine zai saka a wutar jahannama ka kaunaci ra'amar wani kamar yadda ake kaunar ramar Allah kana ganin aljanna ma a hannunsa take shine zai baka aljanna idan kai haka yi wa Allah ta'ala shirka kuma ka fita daga addinin musulunci gaba ɗaya don ibnu kai na cewa fa shirku fa zarhu fa shirkun zahirun zal qismu laysa bi qabilin ghufran wa huwa ittikhadhu an-nidd lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yadahuhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati ad-dayyan kaji tsoron shirka shirka shine ka hada bautan Allah da bautan wani ko mutum ko dutse ko wani abu daban ka daga hannu ka roƙe shi ko ka kaunaci sa maimakon rahamar Allah ta'ala ko ka ji tsoronsa kamar yadda ake jin tsoron Allah kana ganin in baka masa da'a ba zai sa ka wutar jahannama in kai haka kaiwa Allah ta'ala shirka ko ka so shi kamar yadda ake son Allah in ka daidaita son wani da son Allah ma kaiwa Allah shirka da naka fifita son wani akan son Allah in abin za ka yi ka gane cewa kana yi wa Allah shirka a cikin soyayya shine idan an ambaci Allah ba za ka ji tsikan jikinka ya tashi ba ba za ka ga girman abun ba amma an ambaci wani kuma wanda kake so sai ka dinga ganin girmansa da girman al'amarinsa to kaga ka daidaita ka fifita soyayyansa akan soyayyan Allah subhanahu wataala idan mu sai haka to yayi fita daga addinin musulunci gaba ɗaya kisa Allah ta'ala ce minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suke rikan wasu a matsayin kishiyoyin Allah sai su dinga son su kamar yadda ake son Allah subhanahu wataala to karka doni wani ya sa maka son wani irin yadda ake son Allah ko fiye da yadda ake son Allah in kai aka wa Allah ta'ala shirka Usman Hakim ya zaunar da ɗansa ya kuya hana shi shirka to kai ma ka zaunar da ɗanka ka gyara masa imaninsa ai mai alar ya ce mana awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani farko abin da yake wajaba akan baligi mai hankali ya gyara imaninsa ka lakana wa ƴaƴanka la ilaha illallah ke sa allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah ta lace ku kiyaye ku kiyayi wuta ku ku nisanta ƴaƴanku daga barin shiga wutar jahannama al na Ali da Abdullahi bin Umar su suka ce ma'anansa addibuhum wa allimuhum kuma su tarbiya ku ladabtar da su ku gyara musu imanin su to ka zaunar da ɗanka kuna tattauna addini da shi ka hana shi shirka ka hana shi sauran sabon Allah wannan shine abu na farko da Luqman ya tarbiyantar da ɗansa a kansa karkai wa Allah ta'ala shirka shirka yana rusa imani yana rusa ayyuka gaba daya in mutum ya mutu yana yin sa Allah ba ya gafarta masa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'awahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar Allah ta'ala ya ce duk wanda yi wa Allah shirka Allah ya haramta masa aljanna kuma kuma sautar jahannama ne kuma ba wanda zai hana sashi a wutar jahannama ranar lahira ko da haka ka ɗanka nisanta ɗanka daga aikin shirka sannan abu na biyu sai ce masa ya bunayya innaha in takum misqalu misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ya kai dana ka sani sabon Allah da zaka yi ko da daidai da kwayan komayya ne kamar kace kamar kace kwayan zarra wannan sabon Allah dan karami ne ka je ka shiga cikin ƙasa ko cikin sama ko cikin duwatsu ka je kai wannan sabon Allah ubangiji subhanahu wata'ala yana ganin ka kuma zai zo maka da shi ranar kiyama zai maka hisabi a kansa ka nuna wa ɗanka girman sabon Allah kada mu ce duba wannan sabon Allah ɗan karami ne a ah, ka duba wa kake sabawa wa kake sabawa wanda kake sabawa in babba ne yanzu misali kai Allah ba a maka misali idan kana da ɗa sai ka umarce shi ya ƙi wani ɗan ƙarami abu ne ka gaya masa sai juya kawai ya maka ya ce zai wannan abun ba to yanzu abun da zai baka haushi kai fushi da shi ba wai bai yi wannan aikin ba in bin ka da yi da renin da ya nuna maka shine zai baka haushi zaka iya buge shi ya faɗi to haka idan ka zo zaka yi sakon Allah ka duba girman wanda zaka saba ba abun da zaka saba ba sakon Allah ba kar ka duba kankantan ka baka san da wanne ne Allah ta'ala zai fushi da kai ba sannan kuma a nan lokuma yana koya wa ɗansa muraƙaba dukkanin mu dole mu zama masu muraƙaba wa Allah ta'ala me muraƙaba ka sani cewa duk abun da kake Allah ta'ala yana ganin ka ko ka shiga cikin duhu ka saba masa Allah yana gani ko a sarari ko cikin jama'a ko kai kadai ko ka tsaga dutse ka shiga ka saɓi Allah Allah ta'ala ya sani kuma dai zai kawo maka fayin ɗin ka ranar kiyama a nuna maka wannan sabon Allah da kai sai sa mutum mujurmi idan aka ba shi littafin sa ranar kiyama ai zai dinga cewa ya wannan littafin ba barin babba ko karami wa bi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا sai don aka ba mutum littafinsa aka ba kowa takardunsa fayil ɗinsa mujirmai sai su dinga